This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu rama assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wani lafiya yanzu ma hawa sharif ce tare da babai a kofin makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau laraba 25 ga watan satumba shekarar 2024 a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin najeriya ta tabbatar da cewar ko a wani lokaci daga yanzu shugaba bola tinubu zai yi waje da wasu ministocin shi yan najeriya dole ne sai su hakuri su ci gaba da addu'a saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa yan kasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da tsarin talauci da rashin aiki kamar kowane daren laraba yau ma muna tafi da shirin na kasa wanda aka ce ba kasawa ba wanda a wannan karan wato tare da sallama mana barma inda a yau shirin zai duba yadda masu bukata ta musamman a jihar jigawan najeriya suka yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan satumba za kuma mu buɗe muku layin waya nan gaba a cikin shirin inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan kowane sauyi kuke ganin wannan yunkurin sauya ministocin da tinubin ke shirin yi zai haifar ga talakan najeriya lambar da za a kira idan mun buɗe layin ita ce kamar yadda aka saba alamar tarawa wato plus sai biyu sifili biyu tara takwas sifili sai shida takwas biyar sifili to amma fa duk sai bayan baba yakubu ya karanto mana labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar a yau laraba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke kokarin kullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da rasha ta kai mata yana mai ɗora ayar tambaya a kan dalilin da ya sa ƙasar china da brazil suke matsawa kan tattaunawa da moscow maimakon haka zelensky ya kira ga tabbatar da wani ƙudurinsa na shekaru biyu akan maido da iyakar da kasashe za su amince da ita tsakanin rasha da makwabciya ukraine kafin moscow ta yi gaban kanta ta kwace yankin crimea a shekarar 2014 kana ta yi wa ukraine mamaya a cikin watan fabrairun shekarar 2022 yanzu rasha ta kwace ikon kashi biyar na ƙasar ukraine dole ne mu riko da dokokin majalisar ɗinkin duniya kana a bamu haƙƙinmu haƙƙin ukraine nake nufi na mutunta yankinta da kuma yaucinta kamar yadda muke yi wa sauran kasashen duniya in ji zelensky ya kamata mu janye sojojin rasha da suka yi mamayar hakan ne kuma zai sa a kai ga ƙarshen wannan mamaya ko kuma rikici da ake yi a can ukraine din a yau laraba shugaban sojan isra'ila ya faɗa wa rundunansa su shirya domin kai samami ta ƙasa a kan a libanan ko da jiragen saman yakin isra'ila suna ci gaba da ruwan babamai a kan tungar hezbollah kwanaki uku a jere za ku ji rububin jiragen a nan za mu kai hari a dukkan rana ku shirya wa mai yiwuwar shiganku amma kuma ku ci gaba da kai hari akan hezbollah laftanan janar herzi halavi yana faɗawa rukunin tankoki na rundunar sojin isra'ilan a cewar wata sanarwa da ma'aikatan sojin ƙasar ta fitar ba za mu daina ba za mu ci gaba da kai musu hari kuma za mu ƙara masa musu lamba ta ko'ina in ji halavi domin mu cimma haka muna shirin neman dabaru kuma ma'anar haka ita ce takalman ku na soja takalman ku na yaƙi za ku saka domin ku shiga yankin abokan gaban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata mataimakin shugaban kasar najeriya kashim shattima ya gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin shekara 79 a birnin new york a amurka shatima wadda ke wakiltar shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya taɓo batutuwa akan matsayin najeriya kama daga batun tsaro a duniya da ci gaban tattalin arziki da kuma batun sauyin yanayi da ma batun yin aiki tare tsakanin kasashen duniya jawabin nasa da ya mai da hankali akan waɗannan muhimman batutuwa yana cikin gudunmuwa da najeriya ta baiwa wani babban taron tattaunawa da aka gudanar a birnin new york mataimakin shugaban na najeriya ya ɗora muryarsa akan kiran da shugabannin ƙasashen afirka suke yi a wannan taro na baiwa afirka gurbi na dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kasashen misra da jordan da kuma iraki sun faɗa a yau laraba cewa takawa isra'ila burki a wannan zalunci da take yi a gaza ya zama dole domin dakile mummunan yaƙi a yankin a wata sanarwa bayan wani taro da ya hada ministocin harkokin waje na waɗannan ƙasashe uku da kuma suka yi allah wadai da ayyukan sojan da isra'ila ke yi a libanan sun ce isra'ila tana ƙoƙarin tura yankin a cikin wani gagarumin yaƙi ministocin sun kuma yi kira ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniyar da su ɗauki mataki domin kawo ƙarshen wannan yaƙi isra'ila ta ƙara ƙaimi a hare-harenta da ta auna mayakan da take auna mayakan hezbollah a lebanon inda ta ce tana neman mazauna arewacin isra'ila su koma a gidajensu bayan sun tsere daga wurin shekara guda da hezbollah ta kai hari a wato harin roka a yankin a ƙarshe an samu gazawa da dama a ma'aikatar leƙin asirin amurka a taron gangamin yakin neman zaɓe wanda tsohon shugaban amurka donald trump ya yi a watan yuli inda wani ɗan bindiga ya buɗe wuta abin da za a iya ganowa ko kuma za a iya hangowa za kuma iya hanawa wanda kuma ke da alaka kai tsaye da taron gangamin lamarin da ya sanadiyar yunkurin kisa a wannan rana a cewar wani bincike da majalisar dattawan amurka ta fitar a yau laraba kamar yadda bincike da hukumar kanta ta gudanar da kuma hukumar da kuma majalisar wakilai ta gudanar rahoton wucin gadi daga kwamitin tsaro cikin gida da harkokin gwamnati na majalisar dattawan amurka ya gano cewa an samu gazawa da yawa kusan kowane mataki gabanin harbin da batla ya yi a pennsylvania ciki har da shirin da ya yi da kuma hanyoyin sadarwa da ya amfani da su da kuma kokarin take hanyoyin tsaro da ma raba kuɗi ko shakka babu sakamakon gazawar yayi matukar muni in ji sanata mai wakiltar michigan gray peters shugaban democrat a kwamitin harkokin cikin gida labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla fadar gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa kowane lokaci daga yanzu shugaba Bola Tinubu zai yi waje da wasu ministocinsa wani mataki da tuni 'yan Najeriya suka zaɓu da gani. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa. wannan tabbaci da 'yan najeriya suka samu daga fada gwamnatin tarayyar najeriya cewa shugaba bola ahmed tinubu zai girgiza majalisar ministocinsa kowane lokaci daga yanzu labari ne da ya zo wa 'yan najeriya da daɗi domin an daɗe ana matsin lamba kuma ana fatar cewa zai yi haka gaba gaba a jerin bangarorin da ake ganin cewa ana bukata a yi gyara da gyaran bawa da akansu shine matsalar tsaro da ta kici ta kicin yawa kuma har yanzu 'yan najeriya suna neman su ga an yi canji akan tsare-tsaren da aka bi na wurin yaƙi da ta'addanci ko kuma matsaloli na tsaro magana kuma cin hanci rashawa har ila yanzu yanzu ta karkata ne kuma ta tsaya akan babban banki na kasa kawai yan najeriya suna fata su ga wannan yaƙi ya je waɗansu ɓangarori da aka yi wandaka a lokacin tsohuwar gwamnati ta shugaba muhammadu buhari awal musa rafsanjani shine shugaban kungiyar nan ta yaki da cin hancin rashawa wato transparency international ya kuma tsokaci akan abun da ya ga ya kamata a yi dangane da wannan canjin to a gaskiyar magana yan najeriya dole ne sai dai su hakuri su ci gaba da addu'a saboda duk wani tsari da ya dace a bi a nuna masa kan cewa yan kasa suna cikin wahala da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da tsarin talauci da rashin aikin yi kamar ya yi burus da su in ma kai magana sai a kama ka ko kuma a cima mutunci saboda haka ina ga cewa gaskiya ba lalle ne in saurari mutane ba amma ai matsalar rashin sauraron kuma jama'a shine take ci gaba da baibayar kamar gwamnatin kamar misali yanzu ba wasu kasashen duniya da suke ɗaukar mu da mutunci da daraja a sakamakon mu'amalar da gwamnati din take da waɗanda ake ganin cewa bai dace a ce an yi da su ba saboda haka bakin jinin gwamnati da karuwa yake a duniya a wajen 'yan Najeriya kamar yadda jaridar Guardian wata babbar jarida a Najeriya da ta yi wato sabe ta nuna a cikin wato sama da kashi 85 a cikin 100 na 'yan Najeriya sun nuna ba sa jin daɗin abin da ke tafiya kuma ba sa ƙaunar abin da yake wakana kuma suna buƙatar a kawo canji don a kawo ci gaba na ɗorewa a ƙasar nan. Awal Musa Rafsanjani. a waje ɗaya kuma na tuntuɓi janar mansur dan ali tsohon ministan tsaro a najeriya kuma kusa a jam'iyyar apc domin in ji wane bangarori ne yake fatar ya ga cewa gwamnatinsa ta apc ta canji ga canjin nan a ga yayi tasiri ga canza rayuwar al'umma wannan umar faruk kasan dai mu ko da muka zo abin da muka za mu gyara tattalin arzikin ƙasa za mu gyara security za mu kuma yi kokari mu ga cewa an rage cin hanci a ƙasa to abubuwan har yanzu ga su sun kasa amma baka ganin akwai wasu da ke cewar matsalolin kamar tattalin arziki da na tsaro da aka kasa shawo kansu a yanzu kamar daga gwamnatin ku ta buhari ne aka gado su to kasan gado akwai wanda ya fi karfin lokacin da ita gwamnatin tamu akwai kuma wanda ya zama za a iya gyara ko ba tare da waɗansu sun yi shi ba ga misali da kike faɗa harkar tsaro ai farko an fara da kyau a cikin lokaci abubuwa ya zo ya sake tabarbariya kuma ba za mu zama kullum cewa gyaran mu zai zama iri ɗaya ba ko yaushe in za a yi abu sai a yi irin na da ana sake maimaita abubuwa iri daya in an yi wannan ba bai yi ba sai a canza a koma wani gefe amma har yanzu abubuwan da ake yadda aka faro haka suka yi har yanzu kuma ba a samu sa'ida ba a kowane gefe wato kana ganin matsalolin kamar cin hanci rashawa ma na ci gaba da katutu a wannan gwamnati kuma ya kamata a ce ba tunubu ya taɓo waɗannan ministocin ko ɓangarorin cin hanci rashawa domin shi musu garan bawul kenan eh malam faruk an baro kyautan ranar haihuwa aka ce ai tun gyaran canje-canjen nan na gwamnatin farko da ministocin da aka cire to tun lokacin aka losing direction tsakani da Allah lokacin da aka fito aka zaɓe Allah ya sanya an yi zaɓen na gari amma daga baya kuma sai abubuwa suka tabarbare aka saki layi aka bar gaskiya aka koma ma 'yan kame-kame. Janar Mansur Dan Ali kenan tsohon ministan tsaro a Najeriya kuma kusa a jam'iyyar APC Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga labar ma da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Masu bukata ta musamman a jihar Jigawan Najeriya sun yi bikin tunawa da ranar zaman lafiya ta duniya da aka saba gudanarwa a kowace ranar 21 ga watan Satumba. Kungiyar Ofan ce ta shirya wannan hidima da nufin karawa na kasassu a zama a fafutukar da suka sa gaba don ganin sun ba da babbar gudunmuwa a yunkurin ciyar da al'umma gaba. da muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman. To, madalla, kungiyar Wofan ta kaddamar da wani shirin gina shaguna domin masu bukata ta musamman a jihohin arewacin Najeriya. A ci gaba da bullo da matakan saka waɗannan mutane cikin kyakkyawan yanayin rayuwa. Ba idan tallafin kekunan guragu da take bayarwa lokaci zuwa lokaci. nakasassu na daga cikin rukunonin al'umma da ke taka rawa a ayyukan wanzar da zaman lafiya dalili kenan wofan ta yi amfani da bikin ranar zaman lafiya ta duniya don shirya gangamin faɗakarwa da ba da tallafi a ƙauyen kudai na jihar jigawa ga jawabin shugabar kungiyar hajiya salamatu garba na yi tunani na ce idan aka tashi za a taimaka wa masu bukata ta musamman za ku ga an kai bayan gari ne za a ce an nema musu senta ko wani abu sai na ce to daga yau kungiyoyin wofa duk inda sentocin mu suke wuja masu bukata ta musamman kusa da mu zan dawo duk inda muke da santoci da za mu kewaye su da shaguna na masu bukata ta musamman ga kafan kuma ta kungiya ga kafan masu bukata ta musamman kuna sana'o'in su a ciki su ma suna sana'o'in su a waje a santa din masu bukata ta musamman na nan kamar yadda stars mai mai rano ya magana na riga na haɗa sola yanzu za mu tafi mu je mu gani awanni ashirin da hudu wuta na nan a watan babu zancen nepa ta ɗauke wuta ana fargaba al'umman gari kun samu wurin da za ku riƙa kai caji wannan wurin zai ɗauki kawunan caji guda tamanin a lokaci ɗaya. Kuma kun san in cajin waya ake awa biyu an riga an cika waya. Kuga wayoyi nawa, mu ne masu aski, mu ne masu sana'o'i daban-daban don Allah kada ku kunyata mu. Ku fito ku yi sana'o'in nan domin ku taimaka da kanku. Kuma idan kuka sa ku. ku hudu da hamsin bayan wannan din da muka faɗa kamar yadda muka saba na sauran kungiyoyi kuma za ku samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar wanda za ku ci gaba da yin ayyukan ku Allah ubangiji ya ba mu sa sai zancen kuwa an ja kawunan famfo kuma ina wa Amadu ina taya shi murna zancen ruwa da ya yi a waya da na ji da kuma zancen caji da ya ce zai yi Allah ya biya bukata yau kafin masu bukata ta musamman akwai kekuna guda arba'in da muka kawo za mu daura sittin da muka raba a baya ya zama ɗari kenan a wannan yankin Allah ka sa ƙarshen talauci kenan To waɗanda aka yi abin domin su sun bayyana farin ciki game da kulawar da suka ce suna samu daga wannan ƙungiya. Shirin gina shaguna wani ƙasassu mataki ne da zai raba su da zaman kashe wando, sannan babbar hanya ce ta yaƙi da bara. Amadu Yakubu na daga cikin waɗanda suka yi silar zuwan wofan jihar Jigawa. na ta gayyace mu za su gudanar da irin wannan biki da ake a garinmu sun gayyace mu sai muka je mu da ni da shugabanni na akwai ɗaya daga cikin disable ta sai muna casin da ita ɗaya daga cikin ma'aikatan wofan na jihar jigawa hajiya barkisu arab sai ta tura mata wani bidiyo na wani gurgu da yake amfani da kafarsa ita ma wannan mata disable sunatar hajiya rahama sai ta ce ita ma tana da irin wannan mutumin da yake wani sabogi sai ta ce bata yadda ba a take nan muna tashin da ita sai ta kira ni tace kaji kaji kaji da Allah in tura mata bidiyo na idan ina da shi in bai da shi ma in tura mata ta yi zance an kare ta ta sai shi ba mu to dama wasu already an yi shirye da ni sai na tura mata wani bidiyon saboda shi ne na san na ɗan abubuwan da nake da kafa kuma na bayyana damuwata da al'amura na ci sai na tura mata ita kuma da na tura mata sai ta zaranta kawai ta tura mama domin na na nemi bukatu a ciki shi ne da ta tura mata kuma mama da ta gani Allah dai kwansa da shi aka kuma aka zo aka mana ruwa aka mana wani abubuwa haka ganin ina da lura ban tsaya ko zuciyata ta mutu ko na karaya sai an ma bakala ba kuma na sha wuya mutuka fiye da kake tunani wajen in nema kai na rufin asali. saboda a rayuwa ba abin da na wasa in je tsugunna a gaban ka ko in tsaya gaban ka in ce wani taimaka makamu. na washi wannan har gobe ba na kauna wannan abu to da wofan ta zo kuma ta shiga lamarin na ta samar min da abin da zan yi in mori kaina kwarai na ji daɗi na ji daɗi mara musamtuwa kuma ba zan iya nuna farin ciki na a wannan tsari ba saboda ya yi yawa sannan da addu'a na alkhairi ga wa'annan mutane musamman hajiya da ta ta garba shawarar da zan ba mu shine duk mutumin da ya mana alkhairi mu sanye mana kuma mu nuna masa me mana kuma nuna nan da zamu masa shine abin da ya mu da mu taimaki kanmu mu yi kokari mu yi abin saboda shi zai shi kwarin gwiwa ya taimaki wasu nan gaba ko ya kare mana abin da ba mu taɓa tunani ba amma an taimake mu an mu abu mun cinye ko mun karya ko kuma lalata ba mu da abin da muhimmanci ba wani ma idan ya ji iya so ya taimake mu to ba zai mana ba a wannan tallafi zai taka rawa sosai ta hanyar ingantar rayuwata da wanda suke da wanda suke zagaye da ni in ma ta hanyar taimakawa 'yan uwana wajen karatun su ciyar da wanda yake ƙarƙashina da kuma ci gaban al'umma ta ma baki ɗaya saboda abin zai tallafa gaskiya fiye da tunani. Suna Ibrahim Abdullahi. Ina kira dukkanin ƙungiyoyi da kuma sauran gwamnati da ta yi goyi da abin da wannan ƙungiya ta wutar mana ta taimake mu. Suna kira su dan al'adar su ma su duba su taimaki al'umma. Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin hajiya salamatu garba shugabar kungiyar wofan da amadu yakubu da maɗaukacin masu bukata ta musamman na ƙauyen kudai jihar jigawa a nigeria da producer julie lezes grisham ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya. To madalla an gaida silimu Muni Barma yanzu kuma sai ku gyara zama don zamu bude muku layi ku kira ku bayyana ra'ayinku. Dangane da batun da ake na cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu na gabu da izakiyar wasu daga cikin ministocinsa. wannan sauyi ko sauƙin rayuwa kuke ganin sauyin ministocin zai kawo ga talakan Najeriya? Lafa da za a kira dai ita ce alamar tarawa wato plus sai biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Muna sauraron ku. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana kuma daga ina? To alhamdulillah da farko kina tare da Garba Sale ne likitan rediyo daga nan karamar hukumar domin jihar Nasarawa na tsakiyar Najeriya. To madalla malam Garba ka ji maudu'in mu wani sauyi kake ganin hakan zai haifa ga talakan Najeriya? To a gaskiya sauyin da muke bukata dai musamman idan za a canja ministoci ya yi kyau a ce ai shi ainihin aikin gwamnati alkawari ne. duk wanda aka bashi minista to zai kyau a ce ya cika alkawari kuma ya kare hakkin wannan ministry da aka bashi kuma ya gabatar da gaskiya kuma ya rike amma aikin da za su yi din su yi adalci mu dai namu bukatan kenan mu talakawa amma a ba mutum aiki kuma ya zai karkatar da aikin da kansa to gaskiya wannan bai dace ba in za a yi zaɓi din to. to madalla muna godiya malam garba yanzu kuma bari mu tafi nijar wa muke tare da shi daga nijar. to kuna tare da wani mai sauraron ko abu da kasko ne muke ungwar wadata ta wale na birnin adar jamhuriyar nijar na'am ni na da zan bada eh, akan wannan sake ministeri da shugaban kasa tuni da yi mm. sai gaskiya ina lillahi wa inna ilaihi raji'un kasa tana cikin wani mugun halin kakanuka ne wanda lokaci idan ana son a yi wani sauyi da talakan shi daɗi saboda ku ba ku gani talakan najeriya na cikin wahala ya ga arka ne kuma abin da muke kira da shugaban ƙasar tarayyar najeriya idan yana jina don allah da annabi ya raba kai nema ya raba gari da wannan turawar ƙasar faransa warkar da ƙasar nijar mali burkina sun raba gari sai idan suna son zaman lahiya ga talaka ne su samu ci gaba mai ɗorewa in yi raba gari da su. To Madalla muna godiya a Malam Abdu Kasko daga Jamhuriyar Najeriya yanzu kuma bari mu koma Gombe a Najeriya da wa muke magana. Assalamu alaikum kuna tare da malam magaji daga Akwa Local Government daga Disirin Kumu State Local Kumu Disirin. To malam magaji. Najeriya hakim kwatan alkairi. To muna godiya ka ji eh, eh, cewa akwai mai yiwuwa tabbacin cewa shugaba tuni na Najeriya zai sauya wasu manotocinsa. Wani sauyi ko sauƙin rayuwa kake ganin hakan zai kawo ga talakan Najeriya? To mu dai muna ga sauƙi wannan mutocin muna ga sauƙi mu dai abin da muke so. duk abun da ya sauka da mai da na farko tukun ba sauki da nisa sun muke fata ba tukuna a sauka da wannan a tsara ma sauke mana farakin mai yadda a dawo mana da farakin mai kamar da to nan za a samu sauki na'am eh. to madalla mun gode kwarai malam magaji daga gombe a najeriya inda ka ce kukan sauyin da kuke son gani shine na maido da tallafin mai ba cire ministoci ba tukunna yanzu bari mu je zamfara da muke magana Ranke da amincin Allah ya tabbata gare ka daidai wannan lokacin. Amin ya rabbi. suna na Nasiru Husaini mai gondo sakataren mabugawa ke muku barka da warhaka da sau jihar Zamfara. To Malam Nasiru wani sauyi kake ganin hakan zai haifa ga talakan Najeriya ko samun sauki ga rayuwarsa? Ai sakani da Allah ta ma dama talakan Najeriya ya daɗe yana so ya ga irin wannan ranar. A ce duk wanda ya zaɓa domin yana sa ran zai fashe in ji kadiban ministocin da aka rako kowanne daga jiha ɗaya ne. kuma kowanne jiha ce babu wacce da ba ta da matsala a cikin jiha su wanda ba abin da suka sabuka tsakanin da Allah duk ministan da bai taɓaka komai a jihar a Najeriya ba tsakanin da Allah ina goyon baya dubu ɗaya bisa dubu ɗaya a dakatar da shi a ɗauko wanda yake iyawa ya zo ya gyara mana saboda Najeriya nan idan muka ce ba mu gyara Najeriya yanzu ba gaba mu sanya ta kaya ba yana da kyau tun yanzu duk wani minista duk wani minista kowa ne shi kuma matsayin shi in bai taɓa komai ba. To dalla muna godiya da wannan gudunmawa taka da fatan waɗannan maganganu ko kuma shawarwari suna shiga kunnuwansu. Yanzu bari mu je babban birnin tarayya Abuja a Najeriya. Da wa muke magana? Assalamu alaikum muryar Amurka birni Washington DC. Gaisuwa da fatan alkhairi a gare ko da fatan auni lahiya. To alhamdulillah da fatan kai ma ka wani lafiya. Menene ra'ayinka me kake ganin hakan zai haifar ga talakan Najeriya? To alhamdulillah To alhamdulillah adi to sunana Usman dan Fulani anguwar rana daga nan babban birnin tarayya Abuja. To hakikanin gaskiya kun kawo maudu'i mai kyau mai muhimmanci to mu dai anan muna addu'a duk abin da ya fi alkhairi Allah ubangiji ya tabbatar da shi To madalla amin summa amin yanzu kuma sai jihar Kabbi ita ma dai a Najeriya. To salamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Alaikum salam wa rahmatullah. na sunana dan asaba mai fata daga nan ya wuri na'am na'am eh to gaskiya fi sabilillahi bahaushe ya ce idan aka dora ma mutum kaya da ya kasa dauka sai ka sauke mishi ka dora ma wani akwai bukata a yi sauye-sauye a ministocin najeriya na'am saboda za ga cewa wani an bashi wata ma'aikata maimakon a samu sauki sai abubuwa suka ta ta'azzara kaga ya nuna cewa bai goge a wannan bangare ba akwai matsala a najeriya inda ka karanta daban inda za a baka daban yanzu misali na karanci bangaren aikin gona maimakon a bani ministan gona sai a kai ni a dauke ni a ce an bani ministan wa'anni kin ga wanda abu bai dace ba Na'am, to madalla malam dan Asabe daga Kebin Najeriya yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar wa muke magana. Kuna magana da Aliyu Ojeji na an dogon mutse mazaunin tawa. To malam Aliyu muna sauraron ka ka ji maudu'i. eh yana da maudu'i wannan da aka yi a game da wannan tarihin najeriya na'am eh maganan sauyin ministoci da ake sa ran shugaban najeriya zai yi ba me kake ganin wannan sauyin zai haifar ga talakan najeriya na samun sauki a rayuwa gaskiya ya abin ya tabbata gaskiya gaskiya da cikin da gyara musu saboda gaskiya a ƙara sauyin ministocin nan saboda a samu ci gaba na'am To madalla muna godiya yanzu kuma sai mu nufi Kaduna garin gwamna a Najeriya. Da muke magana a Kaduna? To sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna. Mala Ibrahim muna sauraron ka. To ni ina ba sauyin ministoci ne ya kamata ba. Duba da ganin cewa shugaban kasa shine ministan mai babbama kuma har yanzu man fetur shine babban matsalar Najeriya. Mm. shi shugaban ƙasa ne ya kamata ya canza daga matakan da yake ɗauka masu tsauri wanda suke sa ƙasa a irin yanayin da ake ciki. don duk ministan da za a canza duk kudurin da zai kawo dole sai ya kai shugaban shugaban kasa ya sa hali ya yadda ya sa hannu sannan ya fara aiki amma shi shugaban kasa ko bai shawara da kowa ba zai iya doka kamar yadda ya ce ya cire tallafin mai lokacin da aka rantsar da shi har yanzu najeriya tana cikin wannan hukuban da bata fitura ba saboda haka ya canza daga kudure shi ba wai maganin canza ministoci ba ni na ga shi ne abin da ya fi kamata ya yi to madalla malam ibrahim allah rama daga cikin kaduna a najeriya yanzu kuma bari mu nufi jihar nasarawa dawa muke magana bashir tela ne daga na lafiyar bare gari to malam na'am eh, muna fatan dai wannan canje-canjen ministocin zai kawo mana alheri amma a gaskiya shi shugaban kasa sai ya janye nan kudurin tashi na maganar mai sabida maganar mai shi ya sa talaka suna cikin wani hali amma kusan shi ne wannan sosai na ministoci allah sa kwalliya ta biya kudin sabulu. to amin su amin. To madalla ma saro a nan ne muka kaka karshen amsa wato kiran naku na wannan lokaci sai kuma gaba idan Allah ya kai mu. a yau laraba shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa wa babban taron majalisar ɗinkin duniya cewa ƙasarsa ba za ta amince da duk wata yarjejeniya da wasu ƙasashe ke kokarin kullawa na kawo ƙarshen mamayar watanni 31 da rashi ta kai wa ƙasar ba yana mai ɗora ayar tambaya akan dalilin da ya sa ƙasar china da brazil suke matsawa kan tattaunawa da moscow maimakon haka zelensky ya ce ya yi kira ga tabbatar da wani kudirinsa na shekara biyu akan maido da iyakar da kasashe za su yadda da ita tsakanin rasha da makwabciya ukraine kafin moscow din da ta yi gaban kanta ta kwace yankin crimea a shekarar 2014 kana ta kai wa ukraine din mamaya a cikin watan fabrairun shekarar 2022 yanzu haka rasha ta kwace ikon kashi biyar na ƙasar ukraine a yau laraban ne kuma shugaban sojin isra'ila ya faɗa wa rundunarsa cewa su shirya domin su kai samami ta ƙasa a libanon ko da kuwa jiragen saman yakin isra'ila suna ci gaba da ruwan bama-bamai akan tungan hezbollah kwanaki uku a jere ya ce za ku je rububin jiragen a nan za mu kai hari a dukkan rana kuma ku shirya wa yiwuwar ku amma kuma ku ci gaba da kai hari a kan hezbollah laftanan janar herzi halavi yana faɗa wa wato rukunin tankoki na rundunar sojin isra'ilar a cewar wata sanarwa da ma'aikatar sojin ƙasar ta fitar a jiya talata ne mataimakin shugaban kasar najeriya kashim shattima ya gabatar da jawabinsa a babban taron majalisar ɗinkin duniya na cikin shekaru 79 da ake yi a birnin new york a nan amurka to masu yaro baki ɗaya kuma na muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin baba yakub makeri da ya na gabatar da shirin sai julia laras gresham da ta hada shirin ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa sharif ke muku fatan alheri daga nan washington dc mu kwana lafiya sai da safen ku.